بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فيلو يبروغن بكراتيا شرع السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى yanakin e takada kpakobe shi tun ceto shi ni be gutotai 388 iga da nusha ya talik na shek fauzan jiya shar sunnana amma wani mata ne wa miniya addalilul jami'u al-mufid bu wai e takada bauta cetu shi ta be gutu si wa iza aratta listi kama ta alal haƙi wa toriki ahli suna kablak fahzaril kalam wa ashabal kalam والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين وإذا أردت الاستقامة وغي وغا ودي تيو تاتيا على الحق اكوين بورو وطريق آل السنة قبلك بيكبايا آل السنة نجي شيوزو a gayi sahaba nabi muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam gan bai zai ji lami tukpa ne gan bai zai ji lami tukpa ne har bai lokaci nan a ga ku shi ne wadda ga yawa ga wata kpaya lusun na jo zamanin doro na waga da baku bana wace wazoge fazaril kalam a gan bai kiya ilmul kalami ilimi na gan al'amarin doro sa gula matsun bi an kali yawa dudu giwu zabe zo a ji tunani tiwo tunani a ga ciwu wule ba a ce ga soko le ba a ce ga anabi le ba wa ba ci na to te ya be ilimin ne kasha wa ta kpan zai jibo e kpayin alu sunna shi ba alu sunna ji ma dai sunna kama a shiga yi ga as-salafiyuna ji fahimta ko bogo wuji sunna yi ga akida wa gaji kpade yi bayin sahaba shi ya na zai je yalu sunna na doku yi na ko to akida dide ma asofi zabu to wuji sunna yi ga etu nga malawa da ilimi ya akida ya yalu sunna jawa gadi ya to mando rubu gaji da wa yalu sunna tuna akidi wude ga ce zan na ji jile bango le ga wuji yalu sunna kaida na wani buge pemini utu ga ga ga ole da gbalita fa akida yalu sunna ji. wa ashabal kalam wal jidala wal mira'a ga shaga tsamini wa gan bi ashabal kalami man na je la tunani aji aga ga dadi ne wani na sai la ga na wal jidal man na je gimi figa tocho na wal mira'a bata jidal to mira'a emi da shani adini la ya je doji bi wal qiyasa be man je laga matsuwa da lamarin kibo lamarin akida na akida la sai a gudan tsumbe zo su ya kan gajin da biyu wal munazara fi din bi man je gimi zai tira ya je wadan adini wani ke munazara ko fi da je yau ya tira yi kan dando ci ne zai lobe yina a gasa ko ga nabi ganga wacin ni. eti hankali ubo eti rayu ubo ko rayu man doci na shi zayu na to zanna je kpata man ga tsa zanna je gaje mu'amala biya yi ma kacha agagwa gife o fahimta wangi kokari o dai kima ya sun na jigan wazo amma man doro na titiya cha bi hankali wi umma ji ga zaye gburo kirki jana afiya be ku gafa inna stima'aka minhum ebona wada shi tukpa man na ji wada gimi bayin wa in lam taqbal minhum kabo goga akida na lobe ina ya ciji munazara tubana kabo gwa yaqdahu shaqqa fil qalb wa la kilo ke jan ci da egba egba wa de na tsuwa ba egbo gando ci no wen shiwa wa tubana ngala ga ashubatu khattafa shibwa fazala ebani mu be gaskiya mu ji gaskiya bogo ga u cecciza sai zai su kwatsa ngala hatta man koyan addini na je daga yi daji mu na zara bai zai da kira da ne tasirin wa gada ngala ga kawa zuga wo kacin adina bai cin da egbon mini wa zuba na umma ji bawa ngala ga bojin gurun doro ga le biya sunne to zai da kida bidiya ibada kundo ko bojin wangi ndo cha tube yo wa ba wunci pata ci galugo tawama unda mini ka tuna yijin ya gwe gibe gube ci na ga otso da boko na ebona bojin do cigawa le gudiyo daga bago wayayin ce da bidiyu ngala ga sunna na de bojin do ci a muji ce akida bai tun lemban do ci de gina na wajen harka bai nudi alkhairi ga zai de bojin wangi amma akida uja ebona akida na lidolo azabawo ebona akida ju bedda zan azawa zu musulunci akida ji da bawace akida na je gobe ga tsoci be nasu jiya a hadisi ne man ga wa kafa bi qabula daga ke location sai ki yo sau gwagon gala ga ka tu kwawaza gashima yajin fela ga man wuce kwanna be in al imam al ajuri man kuwa na kalita fi ga ashariya ita akida sunna ga ka kira yin zai da akida ji na gashi su kwa qur'ani goma e baki wa daga baga wa biya ya daji beki to wa zuwe wadin aya mun ji fasara ta akida ni ta tiwo na fele ga e kwatsa fatalik nga daga baga wa ga gwago ofe jalaka da akida didio wa ma kanat zandaqatun qattu ibu alaka na ga mala ga ga shi daga tukpa shi wani do cha wata kilo keji daga gugoma daga kilo kejin wujewo kai a tuma dai gaskiya ne daga baga wajen alaka kawa zai shi ya zage shi tukwa man dan jagalo za ba ni musamman wadda ce ko ya tajbe ka ka sai goma ma ne daga baga ya zaga da akida da a azanin Allah min zalik وما كان زندقة قط ولا بدعة ولا هأوى ولا ضلالة إلا من القلام والجدال والمراء والقياس زندقة قط منافين شوجي فاروا ديني واني منافين شلو أديني يعني ما جي فصلين زندقة قال اسم فايل ويزنديك ade man na jejin fasa ga munafiki na nga yi zai wugwa ga wani daji be tsoci umaji ana dan da ce ga yi zai jin imani bai tsoci ya umaji be faki ya mai ana yaji e fahimta ko yajin e yajin e fasara guban amma wa ci le munafiki jin imani bai tsoci aslan ya munafinci ma fe guba ya zaye musulmi wo inda bojin da ce ya munafinci nga yi rashin alikawalishe amanagi ke yaji azunga da ke wuce jigai ga annifakul asgar annifakul asgar gayi e zai wugwa ga musulmin wuyo amma wuje da bai musulunci wuje da bai tsoci yirin na jigaje ya buru annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cici sura etiabu gato munafinci lo adina wala bid'atun a ga bidiya masai da adinin na ba wala hawa etun egbon lo adina wala dalala ejniga da dini bani illa min alqalam ina sababi na ji kpata ci bi adde musulmin do ci ji na iki ha min alqalam daga ilmul qalam ilmiya philosophy wal jidal be kiyaji wal mira be mi gbe wal kiyas gan be kiyasi wa hiya abwabul bid'ati alamarin na ji kpata gai ina ji te koya e saida adini ona gwata al'amarin na shiga ba bidiya lo adini abu mu ya giyan babu wa shukuk al'amarin na shiga ga te ko ya ke shi ji dan eto adini jibo be akida na shi adini bebe yine wa zandaka to munafinci patu titiya ya e ko na shi ke ga energy laza yadda daidai adini na bidiya bidiya uzuri ba wadda lezayen lezayen a kida da shi lanar na sai qur'ani wana yabo tunanin bo be egbe malakan doro ode ya faman kirki na je ga gabe gin tarin qur'ani be sunne be fahimta salabuji ne amma man doro wa ga wa tiya bana in na jigo ga ga yawo daga ankali fahimta da dindoci man ga fallaha fallaha fi nafsik ya waye gimi iya jin wagan ba tsasoko tsasoko tsati ta ciwe wa alaika bil asar wa alaika bil asar sun gwasun a hadisi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ashabil asar to zai ji laban ya hadisa nabi na a ga jo sahaba jo hadisi ga hajji adini ko annabi ga annabi ga taklid wa mo kyolo taklid ke kwa be taklid yo yesa alitiba emilatu ne imam muhammad ga yi ko ga usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asali sunna da wala bayi gafa inna dina innama huwa bi taqlid e bona dini musuluncin na atutu tatiya yesa ga ni zima wasan ya dini bo ya sanya lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ya nabi gani be zijin be sahabuji kya ga kya jijina ina to adini tatiyu wani da wani hm. jama'a kaida da sunna jima wallahi tallahi billahi allazi kaida na kawai ga wala gwa sun wuce ga zuwa akida ndoro kashe walawa a ga akida wani ji sahaba ji ne ina gana annabi ga atuga akida wani ji yiwu mi sahaba ji wa akida wani ji yi bayani sahaba ji wa adina to akida na zumana ga wale daga bago wa ga zuwa ko bidiya kwata ridwanullahi alaihim ajma'in yadda su kulu fiwa bayani amma akida na lagwa man sha wani wuji sahaba sha na ji qur'ani ya garanti ya sana na pata akida wuci kwai shan maka da idi fahimta ko a da ga man ta man kici bai akida man kici da waka zan a ga man kaza sahaba kici da dalili bu ba ga da sahaba kici da irin na ga da to gala ga wala go so zan na shi man ga wa man qablana lam yad'una fi labsin zai ji shi zo ya ci tun addinin na wana lam yad'una fi labsin alu gwadan gigiji ba bogo alamar addini ji fiye yayi fakallidhum bogo saye ya gimi na gawajin addini na wastarih waye faya tita ci wai gada sando ci ma no gando ci sai ga ci wogo bogo hmm. waye faya tita ci waye wala tujawizil asara galu ga nabi muhammadu gwa ga gwa ga nabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam da tun zando ci ma wa alal asar to zai ji la ga nabi muhammadu biya yi na ga zozo lugwa fahimta ndo ci lowe aya nabi lugwa to yin sahabuji na ji lailimi bobo na ma kace wa gade giya wa gade uzuri Zizi wani fabe wa man kabla na ya ngai alqurunul mufaddila Iji fahimta ko zanna ji kpata aya idai giji wa bayani adini ke yayi kakan akida wangi na ji yalo bai na kpata ulawi bogo ya na tati wani ikiya idi lami tupa kija ga na adini bo isai ka jimini wa wala mo watoti boro daga mitu fahimta amma bai man gai fe ilimi to research tu umma ajin yanzu an najin wa gana research banza wani ilimi banza a ci ga wani zabe inda mutashabihi متشابه wal والحديث wala تقف shay'a ga wakif ya yi mife ta inda mutashabihi alquran mutashabihi alquran nga yi aya na ji muta sha ba hatu shi na goke wa ba abu rikici na wako wal hadis hadis na ji muta sha biyu na ya e gadana ya e gadana kewa gade ya e lo karo bai waje na to karayi wala ta kis shay'an ga zozo gada aya na ji ko hadisun na ji ga waje kiyasi yanda tibetita cewa a'a man ji waya ne ebona mutashabihul qur'an gabo gwako albidai jibin wannan ga soko ga yi ga fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min gal alfitna ngai aya da na lama nan na fuska luga amma mane shari'a ne kpa na dana to ngo lewo ga da wasu manan luga mutashabihu ga qur'an maga eh huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab muhkamatun ne ga asali na qur'ani lo bayina so ke ga wayo do ci ma na qur'ani ko ma na hadisi waju feji ishara lo bayan ene zando chagwa suna amma wujin wuce so ko ipa misali qur'anu ga wamsa ubi ru'usikum bi ru'usikum ba wannan kiwayo ba wannan wacin legwani man jiji bayani ka kayan tubo to jama'in shi a ji fasara na jiya ba wannan na yi kayan a ga tofu yaki ya kiyan kendo na tsoci ga fitina a ce a ga a fin bicin wani sau biyu usikun wa arjulikun a ga kira yawa arjulikun ga ya lobe bi ma'ana kendo wa fitina a ce a ga a fin bicin man jiga kira wuyo amma gairu mashura na tsotula na gayi wa arju lakum etiki bo kendo na wa na yana a ca ga wa na bicho iga to ila musu ilu gwayuwa ne ngole wa chule wa gizan dode dalili ko to za a guce qur'anu yu A annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi inji a ci ga so ko ga ki nabi jan lajina un fin fin kashi unana unana hadisi da na dai ga ibnu kasiri ga hadisi ji dana ke hadisi bi hadisi ne bogo ga ya laga mujmal yo bumbunu mu biyo hadisi aje mu bayyana yo ke ko buna annabi ga su ko ga bai ga jalula bal bayani wato fe be ga to wagula e baga kokoro gyo ibnu kasira ga gan karkashe dai aya ne ba za ta alula wannan wula a kidan shi ya jibe kwaya salon ga dalili musamman ita hadisi dina na ji dokun dan hadisi mutafaka shi dole daga umdatu da kama dai hadisi ko ne wugwayan kendo a nabe jan alajin amma ga wani fifin ko to in na ga jagwa sun ga su da dalili misali dai da wani amma kungiyan doro yi lobe fahimta kan sha biyu ha to yan qur'ani ga jagwa sun ga a su da dalili da ce ga man lam yakun dalila da wani ko sahaba na shi annabi gai lamitu fahimta ibnu taimi ya ga fahimta ake ganin zando ga tafsira ya waga shi dan bidiya bai wada ilimi tuna ke a jijibe fasara aina dole amma wa ci zahiri lewa ga sa da dalili amma ya ba fahimta ya ya ji fasara qur'an to mas'ala irin na ji dokun dan ya ya qur'an jo bi hadisi na kawai da alami la tu fasara yan annabi ne wajen ayan do ci kwai sahaba jina o ga uzuri zikiri to yi bani a jin haya shi a kashi amma zikin haya na ji fassara kila tson na naji soko ga bayi tun zamaya na biyo na ji wani ya yale rikici ya ko soko tsoyi bai fahimta da dikwate <coughs> na'am <coughs> manga wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahlil bida'i ga yawo gimi la tatlub min indika gada wayan doro za hilata ya dabara taruddu biha ala ahlil bida'i ga ga jirar da yayin bidiya shi ma can le ba da wo be sai da akida dide ne wadda ilimina waga to akida wa zumana kai me benji dabara be wani ni tsohon ga hankali ko ya ga dabara an da ce ga juma waje fahimta ko fa innaka umirta bisukuti anhum ebona yana ina foro be yin gayi sun sun gada gomin bi halul bidai ji ma kai da wana musamman kaka tun kun ya ba gada gin bi ayin ta akida bu musamman na gafunin da akida mu ce wannan da wani da shubuwa na jiwuga wa cece wani ko ko ma dai katun ga shi huzuri ma be kai ben ji dabara mm wala tumakinhum min nafsik galugwa de nasara ti obuma oko wona kawo de ilimi aci da gimi bayan nga ga zan ote aga de kago ti oboko ga ngai ga ya de katon galugwa de nasara eti obuma e bona oga ya je be jahil ciki aji faro ade nasara ti obwa e bona idin radiyawa ma zan ote ani da wana amma fe tumbi cici bicicin na joci kwata nan ga gaji dalili waje fahimta ko ta wadaji munazura bai dan bidiyo ma da ilimi ga ngole wa fe lagwa pa ko ga iga ya de ka to menene ngala ga waje gin wa miyo wa miyo musamman kawo de ka to kawo ma de ka to to zai wake ji munazura bai na zai wa gaskiya zana inji za tu kokarin wa yatina na mutatu e na ga umi bana idi fahimta ko sai ne wa ba wuza na mun shiga waji giyan waji munazara be nga to yana la me da hankali o jina amma alimta anna muhammada bin sirin rahimahullah wote o gaga man ko bi un ci ko ne ga muhammad ya ge sirin na na lakatun bi sahaba ji annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wadda tito yana ji faruwa yuna ma fadlihi pamba be ciwon sokojin yunai wanda mini kibaru tabi ina jan wanda mini man koyin tabi'u na naji tula na amma lam yujib rajula min alil bida'i fi mas'alatin wahida dan bidiya be je wufe gaga biyu amma ka je ni wuyawa ka ya je mas'ala ni mini gana eza gi mini al bida'i jo fe gabiyu fe gbiyu fe gbiyu na wuyuja wannan gutu ya shi bo na fi biyu ne nga shibwa ga makudu chiga mwe je wo man ko noko bona ngo chiga da bidia ando chiga eh, bidia shibwa ji fin wa ji fe wa ga un piu ko agan wa je wo man kaza wo ma mi gobi wi wa je wo man kaza ma dalili ku ya bona dalili na ja ku ne pi uko ngato wala sami'a minu ayatan min kitabillah aya ni mu fe di un patana ibnu sirin un shi tu faƙila lawaci biya gabe man kunne ga kila waje zan na ga to aya ni ufe mu kwata na kila waje tu yau na nan yi dalili wuna yau faƙal man ga kafu an yi yuharrifaha fa yaqaw fi shai shay'un me suna um ya fasara aya je gba ma fai kawfi fi qalbi shay'un un fahimta da den do ci biya cin da gban bomini ya wani wai zabe ina ma Shibu bu biya ci damma a'a ah, Allah akbar ngala yani ko ci gaganga idza na takas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu ga kiwa wage ga gagana fala tujibu da shi gama e bona yana da alkhairi ga min ijabati ye je na waya wa jahili dan bidiya nan gai a susu iji kokari tsa baitin nan zando na game je wuwa tin addini wa mutu ga kai bid'iyun a ta ga wuyan ko jahilun murakkab na gani lokaci waya biyu ma ko kayu ben washo gani lokaci waya biyu ma ngama lamman na jiki ha kuni <laughs> lokaci ya begi ha biyu ya wuce ni ba ciwo shubu uke biya jiki ha shubu na wani lazabe fasara ban na wani jan aya ne wa iza samita rajula yaqul abeke ga wane zabage jiga inna nahnu nu'azzimu Allah ide sokoye wacho iza sami'a asara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abe ke ga wa hadisi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam na falam annahu jahmiyun to ga zanna ta ta akida ya jamu bunu safwana akida jamu buta yuridu an yarudda asara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanne wa gula hadisi ya nabi muhammadu shi daguya wa yadfa'hu bi azihi bi azihi alkalimat ai wa yadfa'hu bi ma'ana wa an yadfa'hu bi azihi alkalima e ga min na gama wa gula nyan wo hadisi ne ga ga yake kibo etiyan sifayin tsocho na hadisi wuce ga jamiu na wuniwa jami'u na wuniwa wawuwa ya zo umu wuce daga ganci ga annahu yu'azimu la wunde won sokoci wa yunazihu umailu ke kwangbando rolugwa iza sami'a hadisa ru'ya abe ki uga be wona manya sunna gba na ne ugwa ga yale sokoi fokiya mai na idi fahimta ko da na ma ajin da be yele tociya na mango ga a ah, ide gwa ide be ganna shi kwata ide jiki ha ide mu sokoci wa hadisan nuzul to hadisi ne ugwa ga sokweci daga alara shogwa kwe shin dore na idi fahimta ko sulsul lailil akhir ko wada tsuwe ne hadisi ya zace ga ide ide mu sokoci wa gaira wo be hadisi na jibiyan na kwata ugwa yin sifa jin ya tsoci idi fahimta ko iza daga gagan nan o ga da jam bu da ibana jam ja sai fashin ya so cinye ya bogo hade kauna gan irin na ja awa <laughs> afalaisa kan radda asarar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kal wale ya gaza na ga nabi muhammadu ne ya lokacin ube ga inna nanu nu'azzimu allah yide so koyi wacho an yanzila min maudi'in ila maudi'in na soko ga cin daga bandoci da bandoci na kiwa ga yo inda si hadisi yan nuzulu wani ya hadisi ne wuga ga soko ci na yi yi dai wa soko ci na ga soko a ci bandoci da bandoci na fakar zama annahu alamu billahi min gairi dan ne zunga mana gewona gan wunde cice ni alamari so ci gan ci <laughs> soko ga rahmanu alal arshi stawa annabi ke ganye ga soko ya cinye shi dore za na madana e za bai fahimta bodi sai ke le ga mutum ma soko cin za ma annahu alamu billahi min gairi dogo mu ke soko ya ga zando ci ko e bona ya ga ga wani cin da na dana ga fazar ahullah ya gimi tom ne obe zairi na ji to a ci a gama albidayi kpato yana je lobe yina a goza fiyanci a yi ire ida yi je wuso kobe zikire gwa yina kiwon ya gaya wayo na tsaye ya e gaya na hade bukata ida albaiti ji ta iya jiki ya iya lobe ya albaiti ide ga ya gaya wayo gwa hadda bai sahaba na shi ya gba e hadisa shi dana ya ezake ga wa gayi dai jihadi sa yi da robo da waku ba ya ga jihadi dai na soko ga yi jina be dai zo shi ne shari'a musulunci ta yewo bana soko daga wa man ya ku dole zanna yi kwata da ga yana nabi muhammadu ji bayani un fuskata na jawani wuyaya tite na a ya lobe yana kwake ya ga mai goro idi fahimta ko man ga fa inna jumhuran nasi min as-suqati wa ghayrihim ala hadha al-hal gato gwako za shi minan su kati mini zai je temite tuwana ije fahimta sa iko yi e direba suka yi zai je temitu zai fi mota wani ko zai je man je fana wa gairi to zai ji biya kwatan ala zal hal ali na gaba ta kwatan wa ga ga sallama shagai na biya ga ide ide manci yi ci yi dai a zo be ciwon manci ne kiza ne ga yawayo sallama na tsaye ga gami ba dana nan a haje bukata wa na tsawa ce suna ga ya ji gole waga gwasu ka'ida nin na wade misali kama bu yi dai jin ladabi <laughs> yi ba ya ladabi na manga wa hazirin na minhum tsaza wangi ji za wangi ji gangba minhum gan be zai ji da akida wuru wuru kwata aja fella uza wangi ga te so kwe ga zandoro kwa de boya ne bi ga zandoro na to ji misali ya za wangi ji ke ga wayo e kwen bidi akpata inkari manye ji tiwo oje fahimta ko ga ga za wangi ya ya fi ko kan zan su suma a a ji za wangi ji gangba annabi be su za wangi pe te kiyo e kwa shiri koko umma susu mm nga zai ji ma gone to a gagai gaiwa bai mai akida bidiya waga daddana tawai. ji ishara bai mana mana bai fiyanci na nan dore za a kidi wune ji kari wa kiwo ya za wangi jiga fiyanci za wa da dalila to na gai ka ya zo shidi gubacho mini littafiyan shar'u sunna ya al-imam al-barbahari bo gurgudo ni gbana to ci albarkudun bai ga cin bici bai yi nga ba ko koya bai ci gaba katun ya shidin nicho so ci guiman gugan bi alkhairi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk